a deba tofa fasulun fil ila'i wa bihar fallon wannan fasali ne mai bayani fil ila'i ga hukuncin ila'i wa zihari da zihari wa malle wada in biya minin mana a wa malle wada in biya minin mana a liza wajatin fauka shuhurin arba'a وذلك لمولي وتعجيل وجاب وذلك لمولي فتعجيل وجاب له إلى فيئته لما اجتنب له إلى فيئته لما اجتنب وأجل الإيلاء من يوم الحليم وأجل الإيلاء من يوم الحليم وحانث من يوم رفعه اتنف وحانث من يوم رفعه اتنف ويقع الضلاء حيث لا يفي yaƙa'u ɗalaƙu haisu la ya fi illa alazil uzuri fi ta halufi wa adimun liwaɗa ilin nisa'i laisa lahu ka shehe min ila'i wa man liwaɗa in biya minin mana'a duk wanda ya kasance ya hana watan waman liwaɗa'in biya menin mana'a waman wanda ya kasance mana'a ya hana bi waɗa'in take biya menin saboda rantsuwa ta yi lizaujatan ya ƙi takin mata ta saboda rantsuwar da ya yi fauka shuhurin arba'a hida wata hudu fazalikal muni to wannan shi ake ce mai ila'i duk wanda ya kasance ya ce ma mata ta yi wanda ya rantse da Allah bai takin mata ta a kasar min ta ashhurin hiye da wata hudu wannan shi ake kira mai ila'i wannan a kasar min ta ashhurin ko kuma Allah misali magana ta hagudin ko a kasar ko a kalla kaman yace wallahi la dauki hatta ya kaduma zaidun wallahi baya takin ki hatta ya kaduma zaidun sai zai zo ya dawo da wurin tahiya zai ko shi na wurin tahiya to sai lokacin dawowa ta ko shi dawo bi akalla mai albata a shirin a aw a kasara, to shi ma wannan hukumci ila ya mishi shi tunda ya ce bai takin sai zai ya dawo to shi ma in ta yi kara ta yi fazalikar muli wannan hukumci ne hukunci mai ila'i to akwai bambanci ne da wanda kasance shi kuma watan hanisun ne don wannan rantsuwa ya yi akwai wanda ya kasance hanisun ne rantsuwa ya amma ba cikin taki ba kamar wanda ce mata ta yi kamar wanda ce wani wallahi zan shiga wallahi in ban shiga gidan wani ba wancan ta sako wallahi in ban shiga gidan wani ba wancan ta sako kaga nan yaran ce yace in ba shiga gidan wani ba wancan ta sako ashe in ya shiga ba ta sako ba don haka ana jin shiga taiku ku haka wanda ce wallahi sai na ba wani kashi ko kuma in ban ba wani kashi ba wancan ta sako shi ku ana jin shi ba wannan kashi dan bai ba shi kashi ba wancan ta sako to wannan shi aka ce mahanisun to kaga akwai muli akwai hanisun wannan rantsuwa ce ta rashin take ta wannan rantsuwa ce ta rashin aikata wani abu na amma kuma Allah ka sake akan ta yake fa zalikal muli wato wannan shi ake ce mai ila'i wata ajilun wajaba wata ali wata ajilun shi wannan wanda kasance mai ila'i ne watan ajilun sanya mai lokaci wajaba ya wajaba lahu gare sai a sanya mai lokaci na wata hudu cikakku illa fai'atihi har zuwa ga dawowa ta yi watan ta na ga abin da nisan tashi a takin mata ta yi sai a sanya mai lokaci sai a sanya mai lokaci ila fai'atihi za a sanya mai wata hudu ila fai'atihi har zuwa dawowa ta yi limajita na ba akan abin da nisan tashi a cewar da yi wallahi bai takin mata ta yi hiye da wata hudu ko bai takin ta sai wani da wurin tahiya to abin da an hannun sanya mai wutan ga hudu wa'in fa an yi dawata take ta alhamdulillah sai shahida ka fara garin tsuwa ta yi in kun bai ta ke ta zuwa kare nan nan ga tana ta zabi shikenan in ta ce a raba su a raba su in ta ce tana zama da shi a bar ta haka nan ta zama da shi akan ya ce bai sake takin ta ko kuma hada da zai ya dawo zai da ce din wa ajalul ila'i min yawmil hali to wa ajalul ila'i watan shi ajalin ila'i yau shi aka sanya shi dace a sanya mai ajali na ila'i to ana sanya mai ajalin ila'i min yawmil halif darrar da yan rance in ta yi ƙara ta yi kotu ko da an ka zo kotu an ka bincika rantsuwa ta yi wata uku da rantsuwa ta yi to sura wata guda kenan wa ajalul ila min yawmil halif da raddar rantsi da sannan aka fara kididdiga wa hanisun in ya kasance shi kuma mun gane wannan ko in ya kasance ce bai takin mata ta yi he da wata hudu ci wallahi ban takin ki har shekara guda ka ga rantsuwa he da wata hudu an gane ko ko kuma ce wallahi ban takin kisar da zai da dawo ka gwanda sha ɗauka wata hudu sha ɗauka abin da bai kai ba to duk irin wannan radda yaran ki da na aka fara kididdiga sai a diba a ganin ta kai shi kotu wata nawa in wata biyu na saura wata biyu in wata uku na saura wata guda in wata hudu na shi kenan sun kare ba a kara mishi komai babu mi gare shi ya shi kuma wahanisun wanda kasance shi kuma kasawa ya yi cewa yi wallahi wallahi sai na shiga gidan wani kuma in ba haka nan ba wanke ta saku wa sai ya kasa shiga cikin gidan shi kuma min yomi rab itunif itunifa watan ana sanya mishi lokacin ila'i min yomi rab ihir da an kai kara tai da ta kai kara tai an ka bincika an ka ce an ka tace to ran tsaya da Allah sai ya shiga gidan wani kuma lalle hakika shiga gidan wani da hadari gare shi bai shiga gidan ba kuma gani ya ce wallahi in bai shiga gidan nan ba ya sake ni ya bai shiga ba in ya shiga saki bai tabbata gare ni cha in bai shiga ba na saku to bai shiga ba dan in ya shiga saki bai tabbatuwa gare ni kuma sannan bai yaki saki na don haka ne kara karatai to shi kan sai a sanya mai lokaci tunda ya ce wallahi zan shiga gidan wane kuma in ban shiga gidan wane ba na saki wance to shi kan abin da ɗaya za a yi sai a sanya shiga cikin gidan nan gudu mata ta tsaku in ya shiga cikin gidan kaga so shaida ka fara shi nan ka fara tabbiyo shi ko ce wallahi sai na bugi wani in ba bugi wani ba wance ta tsaku in ba wani na ko ɗani na shi kenan sai a sa shi buge shi shi ka san mai da ka fara ta yi waya kaɗu ɗalaƙo haisu la ya fi to da wance ne ga wanda ya kasance wanda ya yi la'i wanda ya rance akan rashin takin mata ta yi da wannan wanda ya kasance hannu sunna ko wani su waya kaɗu ɗalaƙo saki na aukuwa gare shi haisu la yafi lokacin da ya kasance bai dawo ba bai yi fai'a ba shi muli bai dawo ba shi wancan hannu sun bai dawo ta kima ta taiba ba ku wani su bai wancan bai aikata abin da ce balle shi hidda fara wannan ko bai hidda fara ba balle shi ta kima ta yi illa alazil uzuri illa uzuri sai in ya kasance mai uzuri na fi tahallufi ga rashin dawowa ya ki iyali ne tahallufi ne zama ne ta ki iyali ne ba akan uzuri yake kamar mara lahiya na rashin lahiya ta kama shi ko kuma almisali ya wani laifi an kai shi an kule ko kuma uzuri ya kama shi ya tahiya mai nisa inda ta tahi lalle hakika da canzuwa inda zai dawowa akwai tahiya hidda ta biyasin nan shi dawo to in haka nan wannan kan falwa'adu mara lahiya mi afai atai mi afai atul maridi alwa'adu shi alkawarin cewa in ni samu lahiya zan take ta zan take ta in hidda kafara shikenan wanda a kurkuku a ce yi ila'i da mataka kuma ga shi hukunci ya kama an kamo ka an ɗalme ka shekara guda kuma hukuncin ila'in ka kasan shi nan wata hudu sun yi kusan ƙarewa sai ci to kayan su ƙare na yi alkawalin in Allah ya san zarta ke ta shi nan shi a fai a gare shi haka nan da an nesa shi ma a rubuta mai takarda ko a buga mai waya ka ila'i da matarka akan cewa ba ka takin ta hidauta hudu kuma ta kai ƙara ka kotu an buga ma ajiyar da ila'i kuma ga shi ba ka nan in hu lokaci ya yi in ta zaɓi kanta za a bar ita sai ce a'a a bani alƙali in magana shi ko kuma tuka da aiko cewa a faɗa ma alƙali na yarka wani inda zan take ta da dawowa ta zan take ta ka gana alwa'adu shi kenan shi akwai a ta yi wa alimun lilwada'i nisa'i laysa lahu ka shahini ila'i yace wa adamun wada'i wanda ya kasa takin iyali ne wanda ya kasance kasa takin iyali ne don mi wa adamu lil wada'i lin nisa'i laysa lahu ka shayhi min ila'in wa adamu lil wanda ya kasance ya kasa lil wada'i take lin nisa'i ga mata laysa lahu min ila'in bashi da ila'i ka shayhi tamka tsoho yanzu irin tsoho wanda ya kasance ya ce wallahi bai take mata ta da shekara guda ai da ma bai takin ta ran tsaje ta zuru hasira na kawai don hakan gaba a sami hukuncin ila'i haka nan kuma wanda ya kasance majabubi na wanda ce wallahi bai takin mata ta har zuwa shekara guda ai dama bai takinta ba shi da ila'i haka nan hisi shi ma wanda ya kasance bai da zaka yi da lausani gaba ɗaya ya ce bai takin mata ta yi ya da shekara guda shi ma an ka ce ba a sanya mai ajiyar ila'i amma ina jin ko azwa ko wani malami ya ce da majabobi da hisi ana samun su ajiyar ila'i saboda ai suna kwanciya da ita ita kwanciyar nan jin inda ta talazuzin za ta yi na kwanciyar nan shi amma kwanciyar taki gare ta don haka yan yace bai takin ta har shekara guda ana sami ajiyar ila'i majabubi da hisi so sun hita ko da ce ka shehi ko muna jin kafu tajbihi inda muna jin majabubi muna jin hinsi cikin su amma wani wasu maluma daga cikin maluma ko azbaga ko wani malami ya hidda su alhamdulillah na'am Mm. cikin gida in sun ka ta tabbatar wannan na tsanantawa na kuma an hana irin wannan tsanantawa saboda mi ga hana Allah subhanahu wataala yana bayani akan cewa abu zai na lamisaru ala auratin nisa'i babu laifi ga shiga yan yara cikin gida waɗanda ba su iya gane al'auran mata ashe wannan na gudun mata cikin gida suna sakin al'aurarsu wadda ba mu gallaza ba kuma shari'a ba ta hana ba hmm? to waje in an ka ce waje kun banda karamar yarinya yarinya wadda kasance karama ce ai ba wadda kasance za ta taha ba ta kai matsayin aisha wata ba ba sai ta sanya hijabi ba sai ta ruhe kanta ba ko ba ta sa hijabi ba ta hita haka nan ba dole kai babu kuma yanzu irin yarinya mai shekara biyar da mai shekara shida har shekara bakwai irin waɗanda kusan inda masu girman jiki na ba amma shawar su. Hmm. a min yomi fi ba da rada an haka shi kotu da rada an haka shi kotu sannan za a sanya mishi wata hudu eh to kaga ai nan watan abinda annan a wayo ba ku lahu ma hatta nazarul farji eh kaudi na na muhtasan eh. a bare mu kare ta shi kaji taka ko eh, eh, shi mata da miji akwai halaccin koda ko gani a wura gare su ya ba akwai halacci babu haramcin mata ta aure babu haramcin miji shiga al'auran mata sai dai Aisha radiyallahu anha ta ce mara amin ni wa mara aitu minhu ban taba ganin al'auran manzo bai taba ganin al'aurata ba amma nan ana magana akan halacci fa don haka ba haranci bai shigo ana nan ga mhm. kuma cewa yi rusul amma ba gaskiya ba ne cewa kallon al'aura yi rusul amma eh, ba gaskiya eh, ba ne kai saura ta kan babar shi eh. ko ta shige cikin tashi ah. ya jiwai daya da mm, mm. Mm. kamar kaka kamar mutum na da daya haka to ya a ya zauna kware da al'aura wata rahu min ajnabi ma min ko ah, hmm. Hmm? Eh? Eh? eh makaruhi na a ah, shi da wannan haramna ga mace haramna eh, ga mace haramna wata mata ta sanya tuwahi na masu abin ga sai hakan ga sai ɗaya wani sahabi ya shiga cikin gidan da ya zo cikin gidan kina da alaka ta shiga sai ce mana ya za ka bar mata ka zai da waɗanga tuwahi hakan ga amma ba ma masu ba ma masu ainihin sililina ba shafahin tuwahi na sai ce ai la ya ce ai la ya shifu sai ce wa illam yakun ya shifu innahu yasif mm. ko da ba sarrana ba amma da shi na sifanta al'aura da hakan ga wajibi na aure al'aura don masu shiga cikin gida assalamu alaikum mm. Allah shi ƙara ma malar lafiya mutum na ya biɗi taimakon yin magani kamar dubu ɗari aka ce za a kashe kamar dubu ɗari za a kashewa amma sai aka zo aka kakkashe kuɗi ya zan dubu hamsin aka kashe mm. saura ya halatta ya ci su Kwatan kenan bara ya yi bara ya yi neman taimako a taimaka mai bai da lahiya shi a son shi nemi magani kila ya zo inda ko shi na tunanin masu magani kila kuɗin magani za su kai dubu ɗari ya zo ya nemi taimako a kan dubu ɗari an ka dubu ɗari aka bashi ko kuma wani mutum guda kundumin dubu ɗari ya bashi ya tafi wajen magani magani ya ci dubu hamsin to in magani ci dubu hamsin kaga da niyan magani ya tafi kuma shi wani kusa da kai bashi duk wanda ɗauko dubu ɗari ya baka don neman magani sadaka ya baka in ka tafi in maganin nan ya ci dubu ɗari wadda Allah alhamdu in bai ci ba ba za a koma kamar sami da dubu hamsin ba saboda mai sadaka ta ya baka eh, mutum ko ya ba suka bai koma ma abitai ta biyu mutum na rihi ya zo masa mm. ya mace shi mm. ya koma cikin cikinsa mm. shin akwai arwalatai ko babu mutum na wanda rihi ya taho mai mace shi koma cikin ciki ne akwai arwalatai ko babu dama abin da ka bata arwala mun haɗi abin da ya hito gaba ko ba ai bai hito ba mm. sai in ya hito sannan shi ka bata arwala mm. ga suna mm. kuma kamar uwan miji in mm. ta ce ga sunan za a sa to shari'a tana ba da dama ta yadda cewa ta a samu wani suna a samu wani suna wanda ba shari'a ta ba wa dama amma ita mata ta ce waɗar ce ga sunan ta son asa to waɗa ta yi haƙi waɗa ta yi haƙi saboda mazu Allah ce shi ne sunan da uka ta ambace ka da shi ya ce ma wani haka mm. to kaga ashe kenan uwa na da haƙi na ta ambaci suna tana da suna kenan ke da yanzu irin wanda aka samu wa shi bai ɗaya dawo ya ce ma da cije ga sunan ɗan da za a samu sai ya zan su su zo su sa su. to wannan al'ada wannan al'ada ce wadda ke ta gudana in an hako bisa al'ada mu nan ga kamar uwaye sun yi haƙi uba ɗaya riga ba uwaye dama wadda ya kasance dama ce cikakkar dama na komi su yi cikin sha'ani ne to irin haka ne in yi abin da ya sa'a ma damar su Kun samu sun in hanyar tasu dama al'adatu mutum. Mm, ai ka'ida ce mm. Eh. Mm, eh. to wai tambaya shi kai akan maganin sauro wanda ka ƙone sauro yanzu shi kama da wuta ya halatta ai amfani da shi to nan sai in cutar ta yi yawa kwarai ta sabro shi ka sa amfani da shi ka sa amfani da wuta kamar tururuwa can mai abin nan a mai risala ya ce in azat in ta cuta kwarai an samu a kone ta da wuta amma in ba haka nan ba za a kone duk wata halitta ba da wuta ko da ko ta cuta suwa wallahi azabu bin nari illa rabbun nari mhm. ba mai azaba da wuta sai mai wuta Eh, eh. Eh. to shi mai ira abin da ke cewa bai takin mata ta yi a kasar min arba'ata ashhurin ko ba don tsuwaye ya barashin takin ta ashe in yi in ka fara ha shi shi da hukunci da hidda fara shi ko ga sha da hanya na shiga gidan nan in ya shiga gidan shi hidda fara. kamar kaka kenan yaushe da ka fara kamar da ce zai shiga girma ne in ba haka na matar ta sako ta'aliki a ciki ta'aliki ne suke a ciki eh, da haka shi shari'a haka ne ta'aliki ko ba a janye shi eh, wayo yi addabu man halafa bai a takin au laƙin ya zama huwa lasunya sai ya ka fara ba shi ahinsin ba wa hannisun hanisun na ai duk wanda aga rantsuwa ta yi a lahinsin ka kafara na bisa gare shi wanda aga rantsuwa ta yi a labirin babu kafara bisa gare shi in ka ce inda cewa wallahi ban shiga gidan wani kuma in shiga gidan wani wacce ta saku ba a cewa ne baka shiga ba dan tun harko aga rantsuwa ta yi a labirin rantsuwa ta yi akan bara ya dora abite wallahi ban shiga gidan wani in shiga gidan wani wacce ta saku to ba sai ya shiga ba to shi kenan ba ta sako ba sai shaida ka fara Eh. to ce wallahi sai na shiga gidan wani kuma in ban shiga gidan wani wancan ta saku ko to ashe kenan kaga wallahi sai na shiga in ban shiga ba ta saku to sai ya shiga ashe in ya shiga akwai ka fara gare shi ta rantsuwar da yi eh. <laughs> ka fara rantsuwa ta ita. an ce lokaci ya yi mara da aka saba mm. cewa duk lokacin sallah ya zo mm. ana ta yi hutu zuwa bayan sallah mm. a ji sau ta ɗai ta biyu ta uku a dawo karatu insha rahmanu rahim in allah ya gwada mana rana wa ta yau za ta kasance ranar tahiyar mu hutu sai Allah wata ala ya koma kai mu bayan sallah alisa wa talata ta ɗai ta biyu ta uku sai a dawo karatu na gano akwai sauran abinku na gano ma'anar tambayanku wanda ce wallahi sai na shiga gidan wani kuma in ban shiga ba wance ta saku ko kaga mi abbe da shi abin da abin shi shiga ashe in bai shiga mi ka biyowa ka fara ko to sai ki shiga gidan kaga za a sanya mai ajalul ila'i in an ka sanya mai ajalul ila'i za a sanya shi min yomi itinafi mini min yomi min yomi itinafi hukumi da yadda an ka fara hukunci ne za a fara lisahi ashe kenan kaga shi mi aka fara gare shi shiga gidan shi akwai a gare shi eh lalle tun zo aka suta aka sai kai <laughs> alhamdulillah Allah ya saka muku da hairi a <laughs> ah, in yace wallahi bai shiga shi kuma wa yaminuhum mu'aqidatun ala birri akan abbara ya azata ba a kocin misa bai shiga ba don shi kocin sai ya shiga shi na an ka cewa min hmm, yi mai raɗin ito ne sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallam ala wa sallam ala ya arhamar ya arhamar ya arhamar ya arhamar ya rabbal Allah ya gyara mana halayen mu Allah ka shirye mu Allah ka taimake mu ga sha'anin na addinin mu Allah ka mana jagora ga dukkan lamurorin mu Allah ka buɗa mana basirar mu Allah ka saka mu da mu Allah ka gane mu abinda bamu gane ba abinda mu ka gane ka sanya mishi albarka ka bamu iko aiki da shi Allah ka taimake addini ka taimake masu taimaka ma addini musulunci Allah ka taimake sunna ka taimake maluma sunna ka taimake mabiya sunna ka taimake masu taimaka ma sunna ya rabbal alamina dukkanin abinda ka zama alheri gare mu duniya mu da lahira muka ba mu aikata ba. dukkanin abin da bai zama alheri gare mu duniya da lahira ka ba mu iko ne santa ta duwar muka so na ya rabbal alamina Allah ka shirye shi muka bar mu akan shirya ya rabbal alamina Allah ka yi mana kariya daga bata kowane iri ya rabbal alamina bi haqqi sama'ikal husna wa wasfatikal ula Allah mana roƙonka Allah mana sa lahiya mana musulmi binne da ƙauye a sirri gida Allah ka ba su lahiya Allah wannan alloba da ake ciki Allah ka kawo mana saukin ta Allah ka kawo mana saukin wannan alloba ya rabbal alamin Allah wa'anda rasu ta ƙare ciki Allah ka gafarta musu Allah ka mana arzikin gama lahiya ka mana arzikin gama lahiya ya rabbal alamin Allah muna roƙonka Allah ka taimaki sunna ka taimaki malumman sunna ka taimaki mabiya sunna ka taimaki masu taimaka ma sunna Allah muna roƙonka Allah ka taimaki masu kariyar sunna ya rabal alamin Allah ka kare rayukansu masu kariyar sunna Allah ka kare rayukansu ka kare su ka kare su ka kare mutuncinsu ka kare su bi haƙƙi asama ya kalau suna wasu fatikal ula Allah dukkanin taimakon addinin musulunci Allah ka taimaka musu Allah ka taimaki masu taimakon addinin musulunci ko da ƙarfi ko da ilimi ko da dukiya ko da shawara ya rabbal alamin da bi haƙƙi asama ya kalau suna wasu fatikal ula اللهم أسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من هند الدنيا وعذاب الآخرة وتوفنا مسلمين ولكنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الفاتحة حدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين